safiyar lahadi talatin ga watan jumadal akira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha takwas ga watan mars shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine majalisi na talatin da hudu cikin jirgin karatukan littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al-iraqi rahimahullah malam ya al-afrad الفرض اسماني ففرض مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا عرفت الصفات؟ نعم تريد مقصد من 33 كينكو زيادة الثقات نعم جزاكم الله خيرا واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو عندهم فهو رد عندهم أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الاتفاق لا قناح جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت فالشافعي وأحمد احتجا بها فالشافعي وأحمد احتجا بها والوصل والإرسال من ذا أخذ لكن في الإرسال جرحا فاقتدى تقديمه ورد أن أن مقتدى هذا قبول الوصل إن فيه وفي الجرح إن فيه وفي جرح علم زائد للمقتل yace ziyaratul thiqat kare-kare wanda amintattu suke suke yi a cikin riwaya wato wani ya ruwaito magana wani kuma ya zo ya ruwaito ta da wani ƙari a cikin isnadinta kamar wasu na mursal ko rafu na mawqufi a cikin isnadi kenan ko ziyada fi muttasil al-asani duka wannan a cikin isnadi yake faruwa ko kuma a cikin matini a ƙara wata kalma ko wani wata jumla ko wani tafsiri wanda zai iya canza hukuncin koye kaidinsa ko makamancin haka akwai malaman da suka shahara da sanin ire-iren waɗannan ƙa'idoji kamar da muka ambata a darasin baya irin su imamu la'imma muhammad ibn ishaq ibn kuzaima rahimahullah irin su ibn adiyin al-jurjani irin su al abu nu'aymin al-asfahani rahmatullahi ala jami' malam yace wa qabal ziyadat al minhu ka karɓi ƙare-ƙaren da amintattu suke min minhum daga su amintattun ka karɓi ƙari daga amintacce wa min siwahu fa alayhi al haka daga waɗanda ba su ba ma'ana wanda suke su ma dai ana karɓar riwayarsu amma ba su kai fiƙa ba za a ce saduƙun ne ko eh, jayyidul hadith ko salihun su ma ana karɓar nasu idan suka ƙara ma irinsu fa da mu'uzam mafi yawan malamai a akan wannan su kamar imamu muslim fatawarsa kenan da haka zaka ga yana karɓa a cikin as yana kawo riwaya sai sake kawo wata wata take da wani ƙari kuma kamar ta haka Imam An-Nawawi kamar yadda ya fara a cikin sharhin Muslim din shi kanshi da kuma cikin littafin shi na Taqrib haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi ma irin fatawarsa kenan akwai eh, Ibn Hibban kamar yadda muka ambata da da kafatul usuliyyin daukacin malaman usul fiqh fatawarsa kenan haka dai-dai ne a ce fa alaihi mu'adhab dukkan malamai mafi yawa akan shi wakila la wasu suka ce ba za a karɓa ba kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya kaito daga wasu malamai a cikin al-kifaya wakila la wakila la minhum wasu suka ce wato la ba za a karɓa ba wasu kuma suka ce la minhum ba za a karɓa daga su karan kankin kansu kamar yadda ya faɗa bashin cewa minhum daga su fiqatun da suka ruwaito wa min siwahu ko daga wasu ko to abin da yake nufi a wannan baitin nabi shi mutumin da ya kawo riwaya yau ya bada ita a kaza to idan shine ya ƙara gobe ba za ka ba shine la minhum ai ba daga wanda ke da wannan riwaya ba amma idan waninsa ne ya zo da ƙarin to za a ka ba ko mun gani Mr. A ya yi ba da riwaya to yadda ya bada ita haka ake sarar kullun ya bashe ta idan yau ya bada ita mursala sai gobe ya zo sake kawo wannan riwaya shi da kanshi ya rafa ta to yayi ziyada da kan kanshi to ba za a karba ba amma idan wani ne dan ajin su yayi ziyarar daban to sai a karba wannan magana wasu malamai ne haka wasu daga cikin shafi'awa suke bada wannan fatawa duka khatibu ya bada labarin su a cikin alkifaya wa qad qassamahu ash-shaykh ibn salah ya rarraba su ya yana da cikin abubuwan da ibn Salahi wanda suke masu ban sha'awa kwarai wajen tantance magana game da ainihin wato qadiyar al-mazid abin ziyarat al-thiqat cewa faqala yace man faraj dun al-thiqati thiqatun khalafahum fihi sariha fa huwa raddun inda yace dole ne a duba ziyarat al-thiqat a raba su zuwa gida uku daga ciki na farko shi ne akwai abinda wani amintacce yake banta da shi banda sauran amintattu sannan kuma khalafahum fihi sariha ya zama karara wannan riwaya tashi ta saba matasu su ta fuskar da babu yadda za a hada su don asalin kadiyar ita ce amintacce in ya kaɗi ta da riwaya za a karba dama dama shi ya ita ya kaɗi ta da riwaya to idan kuma yanzu bayan ya kaɗai ta sai zama kuma akwai amintattu 'yan uwansa da suka yi karo da shi to muna da ƙa'ida da ko shine za a duba ko da zai yi a hada in zai yi ba matsala in ba zai yi ba to shi zuzi ne to haka anan ma za a duba sai mu yi riwaya shi kuma ya zo ya kawo wani abu idan ya zama abin zai yi ya shiga ba tare da an samu tangarɗa cewa to nashi da nasu ba za su iya zama a kwasa guda ba sai a ce ziyadar shi din nan ta zama sharra idan sun fi shi yawa ko sun fi shi karfin hadda gwargwadon abin da malami jihibar kwararren malami iliminsa da ijtihadinsa ya karkata zuwa gare shi sai hukunci da wannan shine kamar wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ce idan kare ya sha ruwa a cikin kwanan ɗayan ku a wanke sau bakwai to sai wani ya da ƙarin cewa a zubar da ragowar ruwan kaga ƙari ne wanda saura musu su shi ba amma kuma baya sabawa da sauran waɗannan abin nan din amma wanda yazo da ƙarin shi kuma cewa a wanke so takwas akwai mai wannan shi kuma kaga shi kuma wannan da bakwai da takwas ba za su iya zama iri ɗaya ba mathematical dole suna da bambanci ko to da ka sai zama wannan mai da takwas din shi nashi shazi amma wanda yace a zubar da ruwan da kuma wanda yazo da ƙarin cewa wankin farko da ƙasa ula hunna da shi ma duka wannan ziyada ce makabula saboda lam tukhali sai da shi shine man farada dole tikati tikatun khalafa hum ya saba musu fi a cikin wannan riwaya sariha mukhalafa qarara fa huwa indahum fa huwa rajul indahum to a wurin su wannan abun tunkudewa ne wannan irin sa abin tunkubewa ne aulam khalif ko yi zama bai saba musu ba to a nan anan bu sai a karba shine ya zama kenan ƙarin bayani ne a kan nasu ƙarin sharhi ne ƙarin fito da magana fili wabba'a fihi al khatibu al-ittifaq kuma khatibu yi kurarin cewa ma an yi ittifaki kan karɓar ziyartar suka malam tukhari haka ya fada cikin ainihin al-kifaya da kuma cikin littafin adabul riwaya da ɗayan adabul sheikh wasan aw khalafa al ko kuma ya zama ya saba neman itlaqin a zahiri ne kamar ya saba abinda aka faɗa ne kai tsaye sai kama da ya saba amma idan ka kalle shi da kyau sai ga bai saba ba shi ma wannan za a karba aw khalafa al-itlaqa nahwu ju'ilat turbatu lardi fahiya bardun nukilat akwai riwaya da ta zo akan wannan hadisi da ke magana akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar Huzaifa cewa an bani abu biyar da suka sa na fi sauran annabawa na daga cikin khasa'is na annabi alaihi salatu wassalam waɗanda ya fi sauran annabawa a cikin su sai lissafa wa ju'ilat turbatuha lana quhura turbatuha lana quhuran an sanya mana wato turbatuha ƙasa ƙasa da ke kan ƙasa ba sai zance da hausa ba turbatul ard wato dole sai ƙasa wata ke ƙasa ce ba a riga an sarrafa ta zuwa wani abu ba banda dutse kenan banda kaza banda kaza da sauransu turbaya yawa turbaya ko sai turbaya kawai kaga sauran hadisi sun ce ne wajilatul ardu ko masjida وزيرة تربة الأرض لي وزيرة الأرض طهورا أنسى يامن كثافة زما طهورا ومسجدا تزما أبن تاريخي إن باب روا كما مسلاتي كوئنا to kaga al a nan wanda ba a yi kai da turbatu ba komai da yake asalin shi za a iya shi za a iya yin da shi anan ko mun gane amma da yace wanda ya da turbatul ard to dole sai ƙasa ƙasa turbaya banda wani abu da aka sarrafa shi daga ƙasa kaman bulan kasa kaman tile kaman siminti da sauransu wanda ƙasa ne asalin su amma yanzu an yi processing din su zuwa wani abu daban kaga kamar hadisin ya rage fadin abubuwan da ba iya taimaka da su kaga ya saba wa waɗancan amma sabawan ta hanyar menene yanzu ta hanyar kaidin wani italaki ko mun gani kaidin wani italaki shine kamar wancan hadisin na na Bukhari da Muslim da yake magana akan wanda ya ci ko ya sha cikin Ramadana eh, ya ci ko ya sha yana azumi Allah ne ya ciyar da shi sai hakim ya ruwaito da kaidin fi Ramadana kaga yayi kaidin zamunna da lokuta da yanayin azumin da za su iya zama wani hukuncin ya shafe su daga itilakin duk wani azumi zuwa ga azumin da aka yi a cikin watan ramadana kaɗai. to irin wannan shi ma ana karba dan ɗaya yake da riwaya mai zaman kanta daban ina fata mun gane wannan wannan riwaya Abu Malik Sa'ad ibn Tariq Abu Malik Sa'ad ibn Tariq shi kadai yake banta da riwaya ta daga Rabi'iyu dan Khirash daga sahabi huzaifa ibn al-yaman kamar yadda muslim ya fitar da ita ka duba ko a hashiyar da yanayi yayi ya yi bayanin su da yake cewa hadisu huzaifa fuddilna ala al-anbiya bi khamsin wa ju'ilat turbatuha lana quburan inda muslimin fil masajid min riwayat abi malik al-ashja'i الربعي عنه وسائر الروايات جئلت لنا masjidan مسجدا وطهورا كما inda مسلم wal bukhari bukhari ma ya fitar da ita a haka itlaqin to kaga ta zo da karin lafazin ila turbatu ha lana qura an sanya mana turbayan kasa ta zama tsarki maimakon waju'ila lanal ardu sai zama waju'ila lana turbatul ardi kuma gano wannan da kyau da ma su da wannan shi ma ya rage fadin abubuwan duk da yake matsala ce kuma wanda mai zaman kanta a cikin fikihu ba ita ce kabiyar mu nan ba أو خالف الإطلاق نحو جئلت تربة الأرض فهي فرد نكرت فالشافعي وأحمد احتجا بالله الإمام أحمد الإمام الشافعي سنة حجة لإيرن ونا رواية تذو وتكي إطلاق وتكي تقييد مطلق wata riwaya wacce take takaidin mutlaki tazo da wani ƙarin lafazi Imam Ahmad da Shafi'i suna hujja da shi wal waslu wal irsalu min za ukhida batu akan waslu da irsal a ce wani ya kawo riwaya ya faɗe ta mursala wani kuma ya kawo ta ya faɗe ta muttasila ko kuma shi da kanshi yau ya kawo ta mursala gobe kuma ya kawo ta muttasila yace min za ukhida tanan aka ake aiki shi kamar da shafi ya tattauna akan waɗannan kabaya a cikin al'ummu lakin na fil irsali jarhan sai dai a cikin irsal wanda ya yi irsali sai wani ya zo ya yi ya sake kawo shi da mutasin to a cikin wannan mursalin akwai rauni jarhan akwai rauni ko da taqdimu sai suka ce to za a gabatar da mursali akan mutasin kashin ka'idan taqdimul jarh ko aljarhu jarh muqaddamu ala ta'dil kajin da suka makari suka ce da ka samu riwaya da mursala da muttasila to mursalin yana sama shi shine ƙarin shine zai zama raji saboda aljarhu jarh muqaddamun ala ta'dil domin wannan jarhin yana nuni zuwa ga wata matsala abin wannan irsalin yana nuni zuwa ga wata matsala ne wanda mai muttasiri bai ambace ta ba wasu kuma suka ce a wanda ya kawo shi mutasiri da ya zo da ƙarin ilimi za ka man alima hujjatun alamun lamiyar kikika kake na ka ko to ka irin wannan mahalli ne na malamai wanda suke mustahilai wajen me za ka karkata zuwa gare shi shine sai a koma abinda muka yi a baya na ala'iki ba. sai a koma a ga sauran 'yan wannan makarantar sun goyi bayan waye a cikin biyun nan wace riwaya ce ta fi samun shawahi ko mutaba'at ko take da wasu abu da za su goyi bayanta a cikin asalin usulun shari'a musamman ya zama akwai saɓani a cikin abin da kowa ya kawo amma idan ya zama mutumin ya karkata zuwa ga abu ɗaya ne to da sauƙin sha'ani a irin wannan ya zama amma ga wani ya kawo shi da isnadi mursali wani ya kawo shi da isnadi mutasili to sai a fara tunanin ta yi ɗabi'ar musamman tabi'ai kamar da muka ji a baya cewa sukan yi irsali a wajen ba da fatawa da sauransu ba wai da nufin cewa ba su da shi mutasili ba da wasu suka ce a'a a tunkuɗe wannan magana anna muqtada hadha qabulul wasl id fihi wa fil jarh ilmun za'idun wasu suka ce ba za a mursali ba za a karɓi muttasili wa rudda aka tunkuɗa wancan wa anna muktala haza cewa abinda za a yi a nan shine qabulul wasl karɓan muttasilin fi domin a cikin shi wa fil jarri da kuma cikin wannan jarrahawar wato kasance wancan mursali ilmun za'id akwai ƙaruwar ilimi a cikin wasu din da tafi ga wanda yake neman ilimin wanda yake so ya bibi ilimi ya samu abin da zai yi ƙara samun ilimi a cikinsa don haka abin da fi inganci ne sai an tantance tsakanin irsalin da ittisalin wanne ne raji kuma akwai wannan birjik da yawa a cikin riwayoyi a cikin ainihin wato maganganu na malaman hadisi za su su suna tattauna su a cikin illa da littattafai wanda suke na takhariji da makamantansu sai sai ce al-afrad al-fardu qismani fa fardun mutlaqa وحكمه عند الشذوذ سبق والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو أن فلان نحو قول القائل لم يروه أم بكر آه، أم بكر الأوائل لم يروه ثقة آه، ثقة إلا بمرة لم يروي هذا غير أهل البصر فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها وليس في أفراده نسبية ضعف لها من هذه الحيثية لكن إذا قيد ذا بالثقة فحكمه يقرب مما أطلق الأفراد سني حديثي ولا دبايا أنقمع بنتكي gaba ككب سمالا sai malami ya gamsu akan cewa wannan hadisin ba shi da wata hanya sai kaza wannan magana zai ta ne bayan gogewa bayan shige da fice bayan mu'ayashantan ire-iren waɗannan riwayoyi ya kai ya kawo a kansu ta yadda zai iya haƙiƙancewa ko ya karkata a ƙwaƙwalwarsa ko a tunaninsa cewa wannan abun ba za a same shi ba sai a wuri kaza kamar yadda kuda a yanzu misali a yin rayuwar da muke yi ko mutumin da saboda sanin wata harka ta kasuwanci ko ta bakalikanci ko tela ko masanin ilimin tsirrai ko direba akwai akwai abin da yake maka wannan irin kaya ba a samun shi sai a wuri ka wannan irin kayan an daina shigo da shi Najeriya irin waɗannan motocin ba sa yin kaza sai kaza ma'ana zai faɗi wannan magana bayan gogewa ne ko to haka malamin hadisi sai kaji ya ce to wannan hadisin babu babu shi sai a wurin mutane kaza ko babu shi sai a makaranta kaza ko babu shi sai a gari kaza ko amintacce wani kadai ya fitar da shi shi yake ce ma al-afrad akwai al al mutlaq kamar da ambata wanda zai zama ga asalin isnadin akwai kuma al al nisbi binisbati ila baladin aw shaykhin aw thiqatin aw madrasatin aw tarjamatin ga da yawa batu akan nisbiya ta ta ta ta fard akwai wanda zama nisba ne zuwa ga gari a ce hadisi kaza mutanen gari kaza kai aka san su shi kamar yadda misali hadisin da ake cewa manzo Allah sallallahu ya ya shafi kansa da kunne bi fadli ma yadi ya shafi kai bi fadli ma yadi wannan hadisin mutanen Misra kadai suke ci inda ka gaishe isnadin shi na misrawan ne kamar hadisin al-qudatu thalatha qadin fil janna wa qadiyan fil nar ko shi kuma wannan zaka ga hadisin mutanen marwa ne kawai mutanen marwa su kadai suke da shi a ƙasar qurasa ƙasar su bin nan Abdullahi Mubarak al marwa su kadai suke da wannan hadisin kamar hadisin da mutanen Madina suka kai suka kai ta na Aisha cewa ta yi ma ga wasu Sahal da Suhail ƴaƴan Baiba ta yi musu sallar gawa din wanda ke cikin sayo Muslim to wannan shi kuma mutanen Madina kadai suka kai ta ga akwai irin wannan a ce wanda Bukhari ma fitar da shi ko yes Bukhari ma fitar da shi jazakumullahu khair sai kaman kaman kaman hadisin ah, masu zakar cewa yana kare alula mutanen yamama kaɗai suka kaɗaita da shi zaka ga al sakawi a cikin sharhin jima littafin nan na fatul mughif ya kawo misalai ta yawa da yawa tuli na ire-iren waɗannan qabaya din akwai malaman da suka rubuce-rubuce a kan afrad daga cikin shahararrunsu akwai akwai al-imam ad-daruqutni ne expert ne wanda yake abun dogara akan al-afrad yana da littafi kitabul afrad haka babban littafi juz'ai da yawa wanda ya tattara afradu na malamai daban-daban da makarantu daban-daban sana ku kuma wasu malamai da ya dinga musu afradu din su akwai gara'ibu malik yayi masa akwai gara'ibu bagadadi yayi musu kuma gara'ibu su da sauran su da tafai iri daban-daban sannan a cikin kafin shi na kitabul ilal anan ma ya tattauna akan gara'ibu da yawa akwai al-imamu Abu Dawud mai as-sunan ya da littafi mai suna السنن التي تفرد تفرد بها أهل كل بلد السنن التي تفرد بها أهل كل بلد يكاو مكة ويتو حديثا da suka kaita da su sai kawo su da isnadojin su ya magana akan su haka juz'i guda baya ga su akwai al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj shi mana littafi wanda yake na afrad sai na shi ba same shi ba har yanzu ana da jin labarin sa to haka akan samu malamai sukan tattara ire-iren waɗannan hadisai da kamar yadda abu nu'aimin ita tara hanyoyin wani hadisi na wajen guda arba'in duka na gari guda ne duka hanyar isnadi fiye da arba'in duka isnadoji ne na gari guda yace wal fardu qismani al fardu ismani fa fardun mutlaqa fardu kala biyu ne akwai fardi mutlaq wanda can asalin isnadin tun tushensa da kansa hadi kwaya ɗaya ne wa hukmuhu inda shubuhi sabaqa hukuncinsa idan ya zama ya fandare ma abinda aka sani to hukuncin shi ya gabata ya zama shafi kenan idan isnadin kyakkyawa ne ko sahihi ne idan isnadin mai rauni ne ya zama mai mene munkari ko hukuncin shi ya gabata amma idan isnadin shi lafiyar salau kuma bai saba wa komai ba to ana iya karɓa dama za a karɓi shi in fact samun ma malami yana da afradu nashi na daban wanda wani bai da shi alama ne akan yana da muhimmantar da ilimi ya muhimmantar da ilimi har ya yadda shi abin da shi kadai ya rike shi wannan suna kambama malamai da shi daga baya ne sai ɗalibai suka fara neman garaɗi da suka bar asalin karatu. yanzu da gangan suna neman abin da wani bai da shi shi ne aka samun tagribi yayi yawa har mutane suka fara yin ƙarya ma don su samu garaɗi su canza isnadi ko su laffaka riwaya da sauransu duk wannan malamai sun tona musu asiri zaka ga haka a cikin tarajin ɗinsu da cikin littattafai da suke magana akan illa da zarfuwar ta'dil wal fardu bin nisbati ma qayyatahu bi thiqatin akwai kuma al fardu nisbi wanda za a ce fardun ne bin nisbati ila thiqa shine wanda muka ce anwa'u akwai fardun bin nisbati ila thiqa wato a ce babu wani amintacce da ya ruwaito kaza sai wani ko da akwai wasu wanda suka ruwaito amma su ba amintattu bane to wannan bi thiqa kenan aw bi balad zakartu ko kuma a ce gari kaza makka ko madina ko Ba'ifa ko maru ko samarkanda ko kufa a ce babu wanda ya ruwaito shi sai mutanen gari kaza su kadai suke ci aw an fulani ko kuma a ce daga wani zuwa wani wato wannan kuma kaga akwai muqayyad bi sika muqayyad bi balad sannan akwai muƙayyadun bi tarjama shine wannan a ce inda yadda ga wane ne to suwa na kawai suka kaita da riwayar su kenan ana iya samun shi ta wata makaranta daga wasu amma ta makarantar maliku to wane ne kawai ya ruwaito shi ko suwa na ne kawai suka ruwaito shi alal misali to shine sai zama muqayyad kenan bi tarjama nahu qaulul qa'il kamar mutum ya ce lam yarwihi an bakrin bakrinil awai illa wahid ko lam yarwi an bakr illa wahid babu mai riwayan wannan hadisi daga bakar sai wa'il Bakaru haka ba kan dashi da bakr ni da nakal ko bakri ga yanda ga wasa da bakr ni illa wa'il ah, babu mai wannan riwaya daga bakaru sai wa'il abin da yake ishara anan shine wata riwaya da Imam Abu Dawud ya da ita shi da Tirmidhi daga Bakr ibn Wa'il daga bakar bin wa'il daga baban shi wa'il bin dawud daga zuhri daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aulama ala safiyata bisawiqin wa tam al-imam abu dawud da tirmidhi da ibn majah suka da wannan riwaya haka al-imam ahmad da bazzar shi ma ya fitar da ita haka al-imam abu ya'la al-farra a cikin musnadinsa al-imam al-baihaqi ma ya fitar a cikin sunan al-kubra hadisi ne sahihi to wannan hadisin duk inda aka je aka juya bakar dan wa'il nan shi ke riwaitarsa daga babansa wa'il ibn dawud na fata mun gano ne ah, bakar dan wa'il ah, ah, daga daga babansa wa'il ibn ibn dawud shi ke riwayarsa ko ta ko ina lam yarwihi thiqatun Lillah damra sannan babu kuma wani amintacce da ya ruwaito shi daga shi bakaru dan waye din in banda wane wace wannan wata wani misali ne kuma daban lam yarwi thiqatun illa zamrat in banda zamratu dan sa'id babu wani amintacce da ya ruwaito wannan hadisi. wani hadisi kenan shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a sallar idi guda biyu qaf da iqtarabatis sa'a kamar yadda muslim ya fitar ina fata mun gane wannan to wannan shi kuma babu mai riwayar ta inda amintacce ne sai Damra ibn Sa'id Damra to dan Sa'id shine kadai amintaccen da ya rawaito wannan riwaya na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil eh, fil adha wal wal fitr biqab wa qatarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar muslim ya tada hadisin lam yarwi hadha ghayru ahli al-basra ko kaji an ce babu wanda ya rawaito wannan riwaya in banda mutanen basra fa in yuridu wahidan min ahliha to haka ce ahlul basara din nan tayu ana nufin wani mutum kwaya ɗaya ne daga mutanen basara. ba wai taruwan mutanen basara, ko mun gani? amma dai a gari aka danganta shi daga sai a ce ai mutanen basara kadai ke da wannan ko a yanzu ana yin haka mutum ɗaya sai a ce ai mutanen gari kaza duk kaza ne su alalin wani mutum kwaya ɗaya ne yayi wannan abu ko wani mutum kwaya ɗaya ne yake da irin wannan dangantaka ko ko mun gani kamar a ce ka tafi salafiyar Zariya, misali salafiyar Zariya sun ce kaza hala wani malami ne kwayar yayin zariya shi haka ko zage zage suna yin kaza ko kanawa ai duk kaza ne hala wani bakaru ne kwaya ɗaya maka haka ko to sun ma sukan faɗi wannan eh, tazawudan a ce eh, hadisin mutanen gari kaza ne su kaɗai suke da shi sai zama a garin nan mutum ɗaya ke da shi tajawuzan sai zama tajawuzi ne ya halatta ai haka danganta abu buga duka mutanen gari ko mutanen wani yanki saboda wani ɗayansu su yayi kamar da Qur'ani ya danganta ma Yahudawa abubuwan da ba ma a zamanin da Annabi yake rayuwa kai shi kuma lura Qur'ani ya ta ambata ko kun ce kaza kun ce kaza kun yi kaza ga suna a bakara da Ali Imran suna nan da yawa misalai na abin da suka yi wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha qataltum nafsan Kamar dukan Yahudawa suka hada akan wannan kisan alalin kuma wani mutum ne kwaya ɗaya kun suka kisa ko faddara ta biya kuma wannan da aka ce musu tum kun kashe ba su da kashe ba wasu mutane da suka rayu a can wani zamani to ya halatta haka ya halatta a yare ya halatta a lafazin shari'a tunda gashi Qur'ani ya kawo kuma karkamanta kisa matsala ce da take da hukunci amma Allah ya ce wai qataltum nafsan akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ya kamata eh, ƴan uwa su same shi su karanta mafatihu tadabburul qur'an mabuɗai wani malami ne mutumin kasar saudiya za ka yi samun shi ko da a kan net na manta sunan malami akwai niskoki ma da suke nan a makaranta akwai su mafatihu tadabburil qur'an mabuɗai. Mabuɗai iya fahimtar Alƙur'ani. me ke sa mutum ya dinga samun wannan falalata ƙur'ani da Allah ya ce da ya dabbaru ayati da ya dabbaru ayati dan su dan su tadabburi sun nutsu a cikin ayoyin dan kamar yadda malam lay ibn sa'ad yake cewa inna hibba alqur'ani laysa hibba hurufi bal hibba amalin wa ma'ani haddace qur'ani ba wai haddace harufan shi ne kadai ba a haddace aiki da shi da kuma haddace ma'anarsa so irin wannan ya zuwa cikin alkur'ani nuni zuwa ga za a iya danganta abinda wani yayi zuwa ga jama'a zuwa ga jama'arsa tajawuzan ya halatta haka sannan sai ce faj'alhu min ahli min awwaliha to sai ka sanya wannan min awwaliha zuwa ga wancin cewa mai awwaliha din shine qayyatahu bi fikatin aw balad sai da ma anan kai kaide shine da wani mutum kwaya daya fardun ne nisbi kenan bin nisbati ila wannan mutum ko kuma ya zama fardun ne ma mutlaq idan sahabi ne wannan wanda yake da taqayyid walaysa fil fi afradihi nisbiyya da'afun laha min hadhihi al-haythiyya cika amma fa ka sani cewa hadisi da za a yi fardun ne nisbi bai nufin rauni bai mujarradin kasancewar shi riwayar mutum daya baya nufin rauni kuma gane sai in akwai raunin da eh, min hada da akul laha min hadhihi alhayya kasancewar shi kawai hanya ɗaya ne to ba rauni bane dan kaga babu kai sa to ai ai ma mutum ɗaya ne ruwaito to sun makana maza dan mutum ɗaya ne ruwaito akwai mutum ɗayan da sai wajen dubu su taru ba su kai kwando shi sai kwando shi inda ba zuwa ga wani katon estate ba za ce to ai mana mutum ɗaya bane da haka ƙarya ne ko wanda zai ce haka wataƙila mutum ɗaya a garin dariyar nan yana da yana da miliyan ɗari sai kuma ka samu mutum ɗari ba su da miliyan ɗaya su duka inda su haɗa duk abin da suke da shi ba su haɗa miliyan ɗaya ba su ɗari shi kare kuma yana da miliyan ɗari ina jin kowa zai fahimta wannan ko mutum ɗaya na da miliyan ɗari mutum ɗari kuma sun kasa haɗa miliyan ɗaya kowa ya haɗo arzikin shi duka su tara ba zai miliyan ɗaya ba kuma ba wanda zai musu to da haka zaka samu malamin ƙwaya ɗaya ƙwalluwar shi ta fita mutum dubu zaka tafridin shi ba matsala ba ne, sai in an bincika an samu wata matsala to amma samun kuma hanya ta biyu din yana ƙara armashi shine za a tafi itibari da sabar ɗin nan da muka ji a baya lakin idza qayyatta zaka bi istiqafa hukmuhu yaqrubu mimma atlaqa a ce amma idan ka kayyade shi da cewa fardun ne riwaya ne wannan yana magana akan wancan da aka wuce cewa faj'alhu min awwaliha in kai kayyade shi kace babu wani amintacce da ruwaito kaza in ba wani ba fa hukmuhu yaqrubu mimma atlaqa to wannan hukuncin yana kusa da abin da yake fardun ne mutlaq fardun ne mutlaq yayi kusa da shi sai ce al muallal muallal wasanni ma bi illatin mashmulu muallala wa la taqul ma'lul wa hiya ibaratun an an asbabin farat فيها غموض وخفاء أكثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع أقرائنا تضم يهتدي جهببها إلى اطلاعه على تسويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع مت أو متن دخل أو غيره أو وهم واهم حصل ظن فأمضى أو وقف فأج فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم وهي تجيء غالبا في السند يقضه في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع ولا يقضه ولا وقد لا تقضه كالبيئان بالخيار سره بوهم يعلى بن عبيد أبدلا أمرا بعبد الله هنا نقلا وعله وعلة المتن كنفي البسمة إذا ظن نفيها فنقلا وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه hina su ila. wannan yana da yawa ko bari ga abin zamu samu al-mu'allal shine hadisi mai tangarda haka malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi ke fassara wannan larabcin tangarda asalin illa shine wata matsala koyayya wanda ba ba iya ganin ta afi kamar da misali ko da rashin lafiya ne akwai rashin lafiyar da kowa in ya ga ka san baka da lafiya ba a buƙatar likita kafin ya zo ya certify cewa baka da lafiya ga ka a kwance yi kata-kata a hatsarin mota ko zazzabi ya rauna taka, ko amai da gudawa ya yi buji-buji da kai ba a bukatar sai wani ya zo ya yi certified cewa wannan bai da lafiya kowa ya ganka ya saba ka da lafiya to wannan da ifi kenan gama gari amma akwai abin da ciwo ne kana tafa da shi kana ta yawo da shi kai ma baka san kana da shi ba kana jin wata alama likita kuma ba kowa zai iya gano shi ba sai kwararre wanda ya bincike ya nutsi ya daɗe consultant ko professor ko specialist ko expert ko ya ake ce mishi shi ma kuma sai ya yi isti'ana da wasu kayan aiki gwaje-gwaje karance-karance bincike tambayoyi na tarihin rayuwarka da sauransu a ɗauki samfur na fitsari kashi miyau wane ne a yi ta gwaje-gwaje sannan daga baya iya kaiwa ga wata natija cewa to akwai abu kaza da ke damun wanda sauran mutanen duniya kawai suka kama ai lafiyar kalau to irin wannan koyayyar matsala ita ce illa a gun malama hadisi akwai hadisin da kowa in ya ganshi ko mun jahilcinka da ka ganshi shi kafin yana da rauni kuma gani akwai raunin da da zaran an gani an sani kawai duk wanda yake harka da hadisi zai iya ganewa amma akwai hadisin da za ka ga har malamai wasu daga cikin malamai ƙwararru sun ma takarishi su sun inganta shi diya'u abu kusara ko ibnu hibbana ko hakim ko har ma muslim sai a ce yana da wata illa wata tangarda a ƙasa wasu zan malamai sai su gano illa irin su ibn al-madini irin su malam al-imam abu abdullahi bukhari irin su daru qutni irin waɗannan irin abu hatim ar-razi irin abu abu zur'a shine har aka taba tambayar shi yayi bayani yayi bayani akan illa sai wani ya ce amma dai kai kana tsafi ne ku kana tsafi ne ce wani irin tsafi ko ce to wannan bayani na ka samu shi ji kawai an kawo mai hadisi ne da yawa ya kalle shi ya kalle shi ya ce wannan yana da illa wannan lafiyar shi lau wannan akwai matsala kaza ya dinga musu alama haka da tawada ya gama shi amma dai ina ganin kana aiki da rahane gaskiya alaga ta shi ne yake ta musu bayani cewa ai kaza ne kaza ne kaza ne sai kasa gane bayani ga shi yake ce musu to idan na faɗa muku irin wannan ku je gun wani ku tambaye shi ku je gun wani ku tambaye shi idan kun ji magana mu ta iri ɗaya to da gaske ne idan mutum iri daya ba kowa ya faɗa da son zuciya ne ma'ana ku je ku nemi second opinion kenan da ake cewa to haka abin yake kai ma da kake magana su malaman wata wata na ba sa sanin hujjar su amma dai za ka san natsu da abin san natsu da abin misali yanzu aka zo za a yi bohol sai ka ga kawai sai su ce nan za a samu ruwa kai kuma sai ka rasa ya aka suka gana akwai ruwa wajen in an tona kuma in dai ba wani eh, gazawa ta dan adam ba sai a samu sai a samu kana siyo mata ce fare a gida akwai abin da sun kalle shi kawai ce wannan ba zai yi miya mai kyau wannan shinkafa ko wannan tumatirin ko wannan kaza mara kyau to kuma kana ganin su kula kula kawai ai waɗannan na gidan gona ne ba ko ba haka bane likitan kaji sai kaga ya zo gidan kaji kawai ya ce da aka masa aka shi suna da matsala kai kuma kana ganin nama ne kawai ga su suna ta wasa suna farfarfar da fuka-fukansu to duk mutumin da ya kware a wata sana'a akwai wata gogewa da yake samu wanda ba ta cikin littafi yau da gobe ko take nuna mashi wannan gogewa yau da gobe kawai a ta nuna mashi yanzu misali za ka ga galibi misali mutanen da suka yi aure suka shekara goma sha biyar ashirin da mata suna zaune da mata akwai yadda suka san management ɗin yadda ake rayuwa da mata wanda kai da kai aure last month ko last year bai da rayuwa ka san wannan abu kuma ko an gaya maka ba za ka iya ganewa ba babanka kokarin ka da ce ma yi kaza ko kai kaza za ka kai kara su a takura maka ne kai da matarka ba lafiya da kuke zaune ba to kuma in ka ce ya maka bayani shi ma zai da wuya ya maka bayani ya samu kalmomin da zai maka bayanin ya abun yake dole kai ma sai ka rayu tukuna irin wannan rayuwa sannan za ka gane mai abu sai ka rayu na ka daɗe akan abu sannan za ka gane me to wannan shine ma'rifatul ilm da haka zaka ga malaman da suke magana akan illa ƴan kadan ne a cikin malaman hadisi su kansu kamar wannan da muka ambata Imam al-Bukhari shine wata rana sai da Muslim yace don Allah ka bari na sumbanci hannunka saboda kisa tana na cikin tarihin Muslim a cikin littafin Siru Alamin Nubala Muslim wani hadisi ya kakare ne rasa yadda zai shi yanzu tambayin Bukhari yace Allah za ta malamin hadisi kaza fa yace ina ga hadisin da ka rabu da shi yace don Allah ni dai ina son sanin matsalar ce to kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne sai ya kabbara ya ce don Allah malam ka bari in sumbaci hannunka ban taba jin irin wannan ilimin ba shi kuma Buhari yana zaune kai haka kaman wasa ya gaya mishi wannan matsalar Buhari ya koyi wannan ilimin abun Ali ibn al-Madini kuma kamar kace shi ya gaje shi akai shi sannan akwai waɗannan arraziyani Abu Zur'a da shi da Abu Hatim waɗannan su ma wasu aljana aljani ne a cikin harkar an tsara musu kwarai da gaske game da sanin wannan harka sannan sai kuma al-imamu daruqutni kamar kace shine khatima a wajen sanin illa daruqutni Allah ya mishi ba Allah ya mishi zurfin basira dan kusan duk malaman da suka biyo baya wanda suke magana a kan illa su zabi su ibn hajar sun musamman ukun nan zaka galibin abin da suke faɗa suna ɗauko wane daga asalin maganganun zuwa kuturi a cikin ilal a cikin afrad a cikin maganganunsa da karantar wasu Allah wani ya gafarta musu gaba ki ɗansu ya ce wa san ma bi illatin mashmulu mu'allala hadisin da yake da illa a cikinsa ka kira shi da suna mu'allala mu'allal da lamun guda uku kenan biyu a idigamance ɗaya kuma mufakka wala taqul ma'lul karka ce ma'alul karka faɗe shi ala wazanin maf'ul domin ba daga sulasi bane Yan eh, ka ce ma'alul ma'anar shi a larabci shine wanda ya sha ruwa ya koshi daga alla ya'ullu ma'alul wanda aka shayar da shi ruwa ya koshi eh, kam shariba hatta alla ay hattartawa fa huwa ma'alul ay fa huwa murtawa duk da yake kuma an samu wasu malamai suna faɗan wannan lafazin da gaskiya akwai ƙwararren malamin nahawu shine al-Imam Zajjaj wanda shi ya ba wasu confidence akan cewa abin daidai ne saboda an ji wani wanda yake hujja a nahawu yana faɗa haka haka al Bukhari da Tirmidhi ma suna faɗa su ce ya ga hadisin ma'lul to amma dai asalin kiyasi na sarfu to ba daidai bane ba daidai bane asalin kiyasi na sarfu sai dai kawai a karba a haka za ga malaman usul fiqi ma sukan faɗa su ce hadisi ne ma'aluli amma mu'allal ake cewa sana ya halatta kuma a ce mu'al da lamun guda ɗaya kamar yadda al-Imam ya tattauna akan haka a cikin tadribur rawi da shi da ah, malam Nawawi wa hiya ibaratun anas badin farat nan ma haka suka karanta shi da naqal an asbadi sai kuma anas badin anas babin farat abinda ake nufi da illa shine bayani ne akan wasu dalilai da suka bujiro fiha ghumudun wanda suke da wahalar ganewa wa khafa'un kuma suke a boye asarat suka yi tasiri akan ingancin hadisi bayan ya inganta a fili sai zama a boye akwai wata illa da ta lalata ingancin wani irsalun khafi ko ta an ana ta mudallis ko wani inqifa'i adamul ittisal wanda a fili haka ba za ka ganshi tudraku bil khilafi wat tafarruj akan gane ta ne idan ya zama riwayar ta saba sauran riwayoyi wat tafarruj ta zama ita kadai ce irin ta ta zama zare ta saba wa abin da aka saba shi ma'a qara'ina da kuma wasu qara'in wasu abubuwa da zasu su taimaki malami tudammu sai a hada su da wannan ya tafi da su ne malami zai shiru jihbaruha Kwararre akan haka ai jihbabu ma'rifatin illa kenan kwararre akan sanin ita illa din sai wannan sabawa wato farko zai ga wani hadisi ne sai hadisin ya sabawa abin da yake tsammani ya kadaitu da wani abu sannan sai ya ga kuma bayan bincike sai ga wasu qara'in da suka taimaka mishi wajen ya shiri zuwa ga cewa ila ilahi ya gano shi ala taswili irsali lima qad wusila yace wannan mursali shine fi inganci al mursalu ashbah ko hadha ashbah haka ji buhari na ina fa dai wannan magana haka kalma daya biyu wanda take mai nauyi ce a wajen ma'ana ma'ana bayan ya ga abu yayi mutaba'a yayi bincike sai kuma hadasinsa ya tabbata sa ya tabbata kamar da zaka kawo misali a zuwa tsere luxurious sai wani ɗan yan ne kawai shiga yana yawo yana yawo kawai sai ya fito da wani ya gan shi kenan da wani alama ta faruki next za a bincika kayan shi a bincika kaza sai a ga kuma wiwi yake ɗauke da ita me yasa kai ba a kalle ka mutum farko saboda kai ka zo a kan dini ba kai ta faruki mutum asali ba ka saba abin da aka saba gani to irin wannan ne kawai ya ga wani hadisi da wata siga da ba haka aka saba jin wannan hadisin saboda yana da fa'in ittila'i sai sai zargi wannan hadisin cewa to wannan kuwa ko ta matsala daga wannan zargin sai ya mutaba, idan ya mutaba sai ya gano wani abin da zai goyi bayan tunaninsa hujjojin za su goyi bayan tunaninsa da wasu qara'in za su goyi bayan haka An waqfi aw waqfi ma yurfa ko kuma ya tabbatar da cewa abin da fi daidai yanzu shine kaza mawqufi ne ba marfu'i ba aw matnin dakhal fi ghairi ko ya ce matani an samu shigar juna an samu idraji na matani zuwa cikin wani aw wahmi wahinin hasal ko ya ce an samu wani kuskure ko ta bankaura daga wani mai kuskure zanna farko tunani yayi fa amba sai tafi a kansa sai ya da wannan aw waqfa ko kuma ya dakata ne ya ya ga abin da bai mushi ba sai ya dakata fa ahjama ya tsaya yana tunani ma akauni zahiru an salima duk da yake a zahiri abin zai kubuta wato hadisin ya kubuta daga wannan illa a zahiri amma malami ne ya ganshi sai ya tunanin akwai matsala sai ya shiga cikin bincike ko kuma ya dakata yana jira ya samu wata hujja ko wani wata karina za ta goyi bashi. shi duk da yake a zahirance za ka ga hadisin ya kubuta daga duk wannan matsalolin wa ya taji'u fi sanad mafi yawan lokaci an fi samun irin waɗannan tangarda a cikin isnadi raf'ul mawsu raf'ul mawquf mursal ziyada a cikin eh, abin nan eh, irsalul khafi eh, an ana ta mudallisi abin nan inqita'i an fi samun su sun fi yawa a cikin isnadi takbahu fil mati wanda kuma hakan zai soki ingancin mutum bi qat'i musnadi sai zama ta sa hadisin da ake ganin shi musnadi yanzu ya zama munqati aw waqfi marfu'i ko abinda ake ganin shi da marfu'i yanzu sai a sai a yi tahqiqin cewa yanzu mawqufi wa qad la taqabahu ana iya samun kuma illar da ba ta da illa ghayru qabih wanda ba za ta soki mutuncin riwayar hadisin ba ta hana shi abin nan ba kamar mutum ne a jagoran shi shi da wata cuta wadda kuma cutar ba matsala ba ce zai iya rayuwa da ita a ce yana da kaza genotype din shi AS kaga illa ce amma kuma babu kuma zai iya rayuwa ya kiyaye abin da ake so ya kiyaye misali ke kalbayyi ani bil khiyari sawrahu bi wahmi ya'lam ni ubayd abda kama hadisin albayyi ani bil khiyar ma lam yataw wannan hadisin da aka yi rigima sosai tsakanin shafi'awa abin nan malikawa kai abin ko malikawa da abu hanifa suna da matsala da wannan hadisi har wani ah, malami ibnu abi abin nan kenan mai sunan shi yake cewa a kashe maliku saboda ya kai wannan hadisi wani abokin rikici maliku sunan shi ya kwanta mun yanzu eh ibn abi zaid jazakallahu khair yace a kashe maliku ya kare ta annabi kuma ba haka bane ba haka bane kawai gaba ce irin ta malamai Allah ya gafarta musu albay'an bil khiyar masu ciniki guda biyu suna da zaben komawa daga barin cinikin malamai ta tafarraka matakan basu rabu ba malamai sun sarraha da cewa bi wahmi ya ala ibnu ubaidin al mai riwaya hadisin nan yahya ibn ubayd al-faradisi ya canza sunan amran amru dan dinar bi abdullah ya rawaito shi da abdullahi dan dinar hina nakala da ya a bisa duk inda kaga riwayar ya ala ibn ubayd zai ce an umar ibn dinar alhalin kuma amru dan dinar wannan illa ce amma bai qabiha saboda dukkan su amintattu ne asalin riwayan uh, Sufyan sauri ne malamin makaranta Sufyan sauri ne malamin shi su sai zama duka ɗaliban Sufyan sauri suna cewa ne daga Amr dan Dinar in banda shi wannan Ya'la ibn Ubayd al Shi shine kadai rututa daga Amr daga Umar dan Dinar to sai zama a zahiri ya kace a ce a to ai ai ai Sufyan sauri na da riwaya daga dukkanin biyu daga Amr dan Dinar daga Umar dan Dinar sai a fara tantance ai ba matsala bane amma da bincike ya tsananta sai aka gane lalle matsalar saboda Umar dan Dinar kuma bai karantar da wannan hadisin ba kwata kwata duk da dukan su guda biyu malaman Sufyan Sauri amma da ya kamata a samu hadisin a wata makaranta ta sa'o'in Sufyan daliban Umar dan Dinar ko to babu wannan hadisi kaga a zahiri ka kalla haka ka kalla ya ala dan ubaidillahi al-kanatisi sika ne daga malamin shi Sufyan Sauri sika ne shi kuma yace daga malamin shi Abdullahi dan Dinar shi ma sika daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ah, isnadi zahiru sihha wata rana kuma sauran ɗaliban su Sufyan Sauri su kuma sun ce wannan dai tarjama amma daga Ubayd daga daga daga Amru ko eh, Amr dan Ubaydillah ne kan Umar dan Ubaydillah sai ya ce eh wannan kuma wata hanya ce daban abinda za ka fara tani kenan amma da bincike tsananta sai a bincika to shin su waɗannan guda biyun amur ɗan dinar da umar ɗan dinar a makarantarsu akwai waɗannan hadisan sai aka samu amur ɗan dinar shi akwai a makarantar shi bayan su gane sauri akwai sama da mutum ashirin da suka rutu hadisan daga gare shi shi kuma wannan babu kowa da ya rutu daga gare shi in da ta wannan targama to sai a ba fara duba to me yasa aka samu wannan matsala ta ina ta bullo shine sai ai sai abu abu abu tarjama su kowa a ga irin hadisan shi sai a gane wannan mutumin a matsayin shi ne shi kadai ya ala dan ubaidillah dan ubaidillah sanadisi ba zai iya gwagwarmaya da sauran fiqat da suka tabbata akan amru kuma kaga canza umar da amru abu ne mai sauki abu ne mai sauki yiwa to wannan illar ba ta zama qabiha ba wa illa fil matni ana iya samu a samu illa a cikin matni kaman kanafil basmala kaman hadisin kore basmala fara karatu da bismillah a sallah idan da rawin nafiyaha fa naqala wani wani mai riwaya ne yayi tunanin cewa an ce ba a yin basmala a wajen karatun sallah fana kalahu sai ya kwafo shi a haka wa sahha anasan ya yaqulu la ahfadu shai alfi hina ya tabbata cewa anas an tambaye shi ko kana da wani karatu aka yi ce ba rike komai ba kamar yadda Imam Daruqutni ya bayyana a cikin ilal da kuma Ibn Khuzaimah ya fitar da riwaya akan haka cikin asai din shi asalin yadda abin yake shine Anas ne yace sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa khalfa Abu Bakr ah, wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar wa Uthman sai yace fa kanu yaftatihuna salata ko yaftatihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin kaji lafazin da ya fada nayi sallah a bayan wani da wani da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman suka kasance suna bude karatu ne da Fatiha Anas yana so ya nuni zuwa ga cewa Fatiha rukuni ce a sallah dole sai an yi ta kuma gari sai wani mai riwaya ya je riwaya da ma'ana shi kuma ya fahimci cewa ma'ana haka shine ba sa yin bismillah alalin gaba ɗaya ba abin da arziki ne yake to wannan riwaya bil ma'ana din ce ta hukunta illa kaga ai ko kai ka ji wannan kafin kana ya dauka haka ana fara jin Fatiha which means ba a fara jin bismillah a shi abin da yake nufi kafin wata sura sai an ji Fatiha abin da Allah yake nufi kenan hadisi ne kuma tabbatacce wanda imamu Muslim ya fitar da shi Al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da malamai da yawa karanta littafin Sheikh albani a cikin sifatus salaya ya tauna akai abinda aka cike da daga karke ne cewa lalle ana karanta bismillah inna ma sabanin shine wajen bayyana ta ko rashin bayyana ta musamman ga waɗanda suke ganin bismillah a matsayin aya ce a cikin Fatiha ko ko ba aya ba ce wannan dai kabiya ce wata mai zaman kanta daban a cikin fiqhu da usul da makamantansu to sai ya je ruwaito shi bil ma'ana sai ya ce ba sa yin bismillah ba sa yin bismillah ka wani hadisi ne da yake da illa a matanin shi illa ita ce riwaya bil ma'ana da ka canza ma'ana wa kafurat ta'lilu bil irsali bil wasl in yaqau al ittisal suna yawaita fatina isa isa an yi an yi zuwa sosai ko to za mu kwana dai a nan sai ayi hakuri da abin da ya samu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk none.